cikin rayuwa ilimi tushen rayuwa ne hasken rayuwa Allah ya taimake ka da yawun shugaban makarantar ɗaurawa da malamai a bisa jagorancin hukumar ilimi reshen ƙaramar hukuma aka wakilta ni da yanzu wannan fada mai alfarma don sanin dalilin da ya sa 'yan asalin garin nan ba sa zuwa makaranta musamman 'ya'ya mata. To madalla, sarkin fada. Allah ya taimake ka. Ka gaya ma tica manya-manyan dalilan da suka sa 'ya'yanmu ba sa zuwa makaranta boko. Allah ya taimake ka wannan gaskiya ne, ya kamata tica ya sani. Tica uban karatu yana ɗaya daga dalilan da ya sa yara ba sa zuwa makaranta saboda akwai nisa daga inda gwamnati ta gina makarantun nan daga garin nan bugu da ƙari kuma ga rashin kyan hanya a lokacin damuna daɗin daɗawa shi fa wannan karatun boko baya ɗaya daga cikin abubuwan da za a tambayi mutum ranar gobe kiyama don mm. haka ba ma matsawa yara wajen sai sun yi wannan karatu saboda akwai sauran aikace-aikace da suke yi a lokacin tafiya makarantar bokon nan kamar irin su aikin gida da na gona don haka tahiya can makaranta yana cinye musu lokaci haka ne ranka shi dade ina ganin wannan ai ba zai faskara ba in aka duba amfanan karatun musamman ga 'ya'ya mata 'ya'ya matan nan ana aurar da su da wuri sannan kuma eh, nan da nan rayuwarsu take taƙaita a guri guda wanda in akwai ilimin za a samu amfani in aka ba su dama suka yi karatun nan daga mataki na firamare zuwa sakandare zai taimake su na zamantakewar aurensu har su tallafi yaran da za su haifa nan gaba saboda nan gaba kaɗan abin zai kasance in babu ilimi rayuwa ba za ta gudana yadda ya kamata ba to tisa uban karatun yan boko kar baka ɗauka yaran mu jahilai ne domin suna zuwa makarantar muhammadiyya gaskiya ne lima wannan gaskiya ne ba haka nake nihi ba kowannensu yana da amfaninsa da ilimin duniyan ma za ka iya neman lahirarka na tabbata su ma yaran suna son zuwa makaranta maybe dalilin rashin ƙwarara musu gwiwa musamman ga waccan yarinyar tana da ƙoƙari da hazaƙa a makaranta ke me ya hana ki zo me ke wani dalili ke sa ba kya zuwa makaranta abin da ya sa ba bani zuwa makaranta idan na zo zan tai makaranta na sanyo kayan makaranta sai a rika ce man 'yar boko 'yan makarantar bokoko ba karatu ba sallah sai yawan zagin malam har ana yi min taɓi ana bi na da kallo shi to ki kwantar da hankalinki nan gaba kaɗan za a samar da ofis a wannan ƙaramar hukuma wadda za ta kula da wannan ƙorafe-ƙorafe na cin zarafinku da ake yi ko kokar yadda gwiwar ɗalibai masu himma zuwa makaranta a kowace karkara Eh, sarkin fada Allah ya taimake ka gaya ma tica akwai wasu al'amura da za mu gabatar a fadan nan ba na shi kaɗai muke jira ba tica mm, Allah ya taimake ka na gane Allah ya ƙara mai martaba lafiya shi ilimi tushen rayuwa ne da kuyi damuwa in ba ilimi ba rayuwa wato ka ga damanar bana hmm. wato ina ga damanar nan ta bana dai wato za a yi malka malka ba irin ba damanar bara ba wato in hidima hmm. damanar bara hmm. ka ga waccan gwamnati ta tahon kwarmi ne ta hamun yin kuhurtu ne ta hamun kuhurtu amma alhamdulillah amma irin ruwan nan da ake zundumawa bana in Allah so ya yarda damuna za ta kyau Mm, gaskiya ne muna dai tsammanin haka duk da dai taki yana nema ya gagari talaka bawan Allah saboda masifar tsadar da yi kuɗin da zaka sa ka sai buhu biyar a da yanzu su ne kuɗin buhu ɗaya a'a ai na ɗan samu labari Rannan wajen mai unguwa ba shi ke hiɗi man da kanshi yake cewa gwamnati za ta kawo tallafin taki don a noman gyaɗa ita kuma gyaɗan nan ka gane ko eh. wato zai mu noma yadda kar mu noma mai zane eh. eh ka san mai zane tafi abin da tafi mai eh, tafi cika mabu wannan hodi ne kawai domin an dade ana ruwa ƙasa tana shanyewa kuma idan ka kula kaga yawancin su waɗanda ake bawa 'yan siyasa ne da 'yan boko ba haɗinsu da gona wato saboda mu ba ma iya yin karatu da rubutu shi ya sanya idan tallahin ya zo sai a karkata da su wato in hidima ka gane ko mm. alƙawalin Allah duk abin da zamani ya zo da shi haka za a ta da shi ba da za a yi abin ana faɗin haka amma an dade ana mm. ruwa ƙasa tana zuciya ko mm. Baba ina wunin ku? Lahiya lau. An wuni lafiya. Lahiya kalau. Alhamdulillah. Ina su gwagwun taki. Suna gida alhamdulillah. Za a ta yi makarantar boko kwan? To, a dawo lahiya. A dawo lahiya. Wai ko ya zancen auren yarinyar nan da ɗan wajen ka iro. Iroro? Eh. To, tana nan da tana ƙasa tana dawo. Saboda shi shege tumin nata, ka san ƙashin mundiri yake da shi. Mutum ne mai taurin kan tsiya. Hmm. Wai ya dage sai ta karatun boko kuɗin nan. Yan sabida Allah. kamar yarinyar nan a ce ba za a yi mata aure ba har yanzu ga baki ɗaya fasa anninta da ka mai ƴaƴa biyu sai mai ƴaƴa uku sai mai ƴaƴa hudu kai har mai ƴaƴa biyar da akwai a sa'anninta kai ma da ka faɗa Allah ka dubi dai tumba Ƴaƴanta nawa kiman dai ƴaƴanta nawa amma a ce yarinya gododo kamar wannan a ce har yanzu ba a yi mata aure ba me ake so da ita ko da yake fa ni gani nake laifin ka ne a bar ira har zuwa wannan lokacin bai aure ba to kaga wani irin taho matsala ta zuwan bako ko ba gaskiya ba dukkanin mu ɗayan mu da mu kanmu babu wanda yake zuwa makarantar boko kuɗin nan ya zo yana so ya juya mu akala ta zaman garin nan namu shi kuma sannan iroro gashi taurin kan tsiya ya dage sai ita sai kace ita ce autan mata ina amfanin wannan abu ina amfanin wannan to amma mutum nan bako so yake ka mana wani bakon al'amari a garin nan namu ba kuwa matsalar zuwan bako kenan Eh. ya kawo maka sabon ya zo ya juya maka akalan akalan inda kuka fa yadda kuka fa saba rayuwarku ya zo ya juya muku wai jin mai da zaki daina zuwa gona bayan da cikin na ke tsoha haka Kai ya laure ni kaina ba a san raina nake zuwa gona ba da a ce a san raina ne in kwanta a gida hutawa raina amma ba yanda zan yi dole sai na zo biyayya aure nake yi dama zuwa gona yana daga cikin biyayya aure ne da zaki ce biyayya aure yasa kike zuwa gona ba ba sharadi bane ba kawai biyayya nake masa saboda kin ga shi ke takura min yace min dole sai na zo gonan nan da tun raina baya so ni ma kuma bana so amma yanzu gashi abin ya zame min jiki na riga ma da na saba to Allah shi kyauta Allah kyauta ko za ki ɗan rage min wasu kayan Jummai. Sannu? An hito? A'a Jummai. Kun hito? Tafiya za a yi? Hmm. Kun ga 'yan makarantar bokoko, bokoko a wuta, 'yan makarantar bokoko ba karatu ba sallah sai yawan zagin malam. Me haka? Da Allah ke bari ban su. Hmm. Iska dai na wahalar da mai kayan kara. A'a, tunda ta ce miki ba ta so ki bari mana dan Allah. Ku daina irin haka. Ki daina mata wasa tunda ta ce miki ba ta so ko? Dan Allah ki daina ba na so kin ji ko? Hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa <laughs> Ba ki da kirki wallahi. To ba ni na hidi ba. Duk kawai nan babu wanda bai san wannan ana faɗin wannan waƙar ba. ko ku ni. Ina aiki.

da kulli matsala in ba ilimi ba karuwa Ina yi na jan fasa zama ka? Habibalo ina fa lahiya. Ni me ya faru? Wallahi, Habibalo. zancen auren yaron nan shi kaɗai ne yake damuna Allah a ce kullum sai faman jeren gya ake ta a wuri guda Yoni ko na gode Allah da daga bakin ka wanga wannan magana ta hito ba daga baki na ta fito ba gara da Allah ya sa kai ka hidi ba ni ba dan ni na hidi ta zahi za ta yi saboda ni dawa ba wanga dalili ba a cewa yarinyar ga sai ya jira ta ta gama karatun boko sannan za a auren su duk karkarar nan inda ka shiga batun gidansa a kai to kaga kar ma a zo a auren nan a zo a samu matsala tun da baki yawa ka san shi baki shege ne shi ma yaron zamani ne habibalo da taurin kan tsiya yaron nan nace kaga dai akwai dangi na duk kasan mu ɗin nan babu inda zai je nemi ya a hana shi cikin dangi na. kai ma dangin kin iya tafi can Sokoto ko ko Zamfara ba yana samowa ba yawwa da dai haka ma yayi duk yan matan nan da suke ta zagagari a cikin gari ga suna babu mashinshini kawai ciki ya je ya zabi wata ya canja ko to amma wata daban hmm. ni na sai da zan bullo malamarin to shi irin handu bai dawo ba Yeah. ya to kuma ya wuce. Đây, vô. Đó vô. Vô nè. Baba, lahiya de ku. Lahiya lau. Iro. Magana auren ku. Da yarinya nan sahura. Za a yi jin 'yan masau. ga kawai wannan abu ya ishe mu kawai ka hiddo wata kawai maganar nan ta wuce ehe shikenan inna insha Allah zan hiddo wata Wannan hakkin bani tsoro lahiya sahura gongo kullum addu'a ki ƙara tasiri take a kaina to ba dole in miki addu'a ba yanzu an daina kiwon dabba kiwon mutum ake yi. Dole a rinka miki addu'a saboda kariya daga sharrin masu sharri. Gwaggo an mana jarabawa gwaji kuma ni sai na ta ɗaya a ajinmu. Ni ne aka zaɓe mu mu je asibitin birni practical domin mu koyi yadda likitoci suke gudanar da aikinsu. Hai alhamdulillahi. Maholkinki na son zama likita ya kusa tabbatuwa. Kai Allah mun gode maka. Alhamdulillahi. Eh! Da wani hanzari ba gudu ba gwaggo. Ina jin ki sahura wani hanzari ne kuma wannan? Shi ne aka ce dukkan sai mun biya kuɗin da za mu sau riga da abincin da za mu ci da kuma na kuɗin mota wanda za mu je birnin. To kuma anan fa gizo yake sakar. Ba lalle babanki yadda ba. Inda tunda ta kai zancen kuɗi bai zama dole ya aminta ba. Gwagwadon Allah ki taimaka min domin cika burina. Jin daɗin ku ne a ce yau ga ku ta zama likita. Kin ga na fita zakka kenan a ƙauyen nan. Wannan gaskiya ne sahura. Sahura, ki damu. Idan ma bai yadda ya baki kuɗin nan ba, ni ko in zannuwa na ne na sayar in baki kuɗin nan. In ma bai yiwu ba, sai in sai da wannan bishiyar ta ta mangoro, sai a sauke ta saboda ki cika burinki. Ni ma shine farin ciki na. Oh, goggo na gode. Ba komai. Ki zo ki shiga ɗaki, bari shiga madahin ka miki abincinki. Sai shi ilimi yakan sa mutum ya guje wani yanzu a taƙaice magana kada sahura ta watse kenan daura babu yadda zan yi ba zan iya budirewa maganan iyayena ba to ita sahurar ta san da hakan ta sani ba ban san da wata huska zan tunkare ta da wannan batun ba kin san ina jin kunyarta saboda haka ba zan iya tunkare ta gaba da gaba na gaya mata wannan batun ba to yanzu ya za kai kenan wannan dalilin ne yasa na zo gurin ki domin babanmu ya ce muddin ba za ta haƙura da wannan karatun bokon ba to ni ma ba zan jira ta ba sai dai na huddo wata na aura to yanzu idan aka warware auren ka da sahura wacce ce zaka aura ban da wani zabi laure sanin kanki ne babu wacce nake so fiye da ita a wannan garin namu amma dai naji innata tana haɗin cewa za ta hiddo min wata na aura a cikin danginsu ai ina tunanin gida bai goshi ba a dauka a kai wadawa ba ban fahimce ki ba me kike nufi ina nihin idan hagu ta kiya ai sai a koma dama dan wata kusan ai bata ta fi wata ba idan magana kyawun 'yan mata ake yi a garin nan dama sahura ce ta ɗaya sai kuma ni kin kuma sani a cikin duhu ki hito hili ki min bayani dan Allah shi kenan dai to rayuwa ilimi tushen rayuwa ne. Hasken rayuwa hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa ne da kwai damuwa in ba ilimi ba rayuwa da kwai matsala in ba ilimi ba karuwa da akwai firgici in ba ilimi babu samuwa kardami ganganci mu ba 'ya'yanmu ilimi shi zai isa mu zama masu ladabi a To kai Malam Sa'idu, har yanzu sai wani kwana-kwana ka fito mana kana kai biri-biri mutum-mutum, ka fito mutum sak ka gaya min me ka tafa da kai. Ina gani an taya min a shari'a za ka yi ko Malam Lawai. To na zo akan magana auren yarka ne da ɗana. Cikin biyu ka zaɓi ɗaya. Na farko dai, ko dai tafi makarantar boko ko ɗin nan a je a yi aure. ko kuma a'a wannan je ka ka dawo din ni kan na gaji da shi abin ya ishe ni haka nan to malam sa'idu magana aure dai Allah ke yin ta na fi ka sanin haka ba kai ke yi ba ni ke yi ba idan ɗanka na bisa ga son yarinyan nan to ba damuwa ba ce ba tana makarantar ta ai masa aure Allah shi in ya so sai ta rika zuwa makarantar ta tana ɗakin mijinta ne a ciki malawai la haula wala quwwata illa billahi alil azim eh lalle tambada ta kai tambada wala mallah wala wai wurinka yanzu kai in banda lalacewar zamani a shikenan a zo dana ya auri ya kulata ta ta yi makarantar bokoko bokoko a wuta Allah sauki Allah sauki Wala Allah sauki eh, ina malam sa'idu ina ga ba a je ko ina ba nan cikin garin nan cikin garin na ga mace yarinya mace da ciki da goyo kuma a gona tana noma shi shikenan an zo wurin dama can so kake ka ci mutunci na ka mutuncin sana'a mu ai an ce gadon gida alala garago kowa ba gida gida ya bashi ko a shikenan noma dan mace ta je ta ba gadon gidansu bace to kake a zauna da yunwa to dada ni dai yanzu wannan ba mu gata da jijiyoyi shawara ce ka tai idan wannan abu na yiwuwa a yi in bai yiwuwa gari da yawa ya maye ba cin kan shi saboda haka na baka wannan zabi ni dai iyata in Allah da makarfi ta ida na hika sanin haka na hika sanin haka ai ga 'ya'yan dangi nan ko eh yaka kuma ba zai da wannan ba kuma ni na hi karhin dana Allah na hi karhin shi ta ba shi da dangi na hi karhin shi ba ya ga dangi ba zo ta makwabta a'a ishi hanzu akwai al'umma nan masu nauyin kai mutum kamar za tunani amma dai abin kai Allah dai ya sauke ya kai magana noma kai da ka gaji dinkin laya yau himma ake noman ma Hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa ne. Hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa. Hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa ne. da akwai damuwa in ba ilimi ba rayuwa da akwai matsala in ba ilimi ba karuwa shashancin banza shashancin wofi ne eh Lusara banza lusara wofi tun yaushe kika sa kafa kika hita daga cikin gidan nan eh daga ki je gonai ki je gona ki ki dan yau ciyawa eh, wannan yan balbaɗaɗɗen ciyawa wanda ko dan karamin yaro sai je ɗebo ta za ki je ki zanna cikin gona awa da awani dan Allah dan Allah ni wallahi na ɗauka farin ciki za ka yi da ka gana dawo lafiya ban yi tunanin zan iya dawowa gidan nan ba Ka san yadda jikina yake mun kuwa? Ko ina a jikina fa yayi min nauyi wallahi. To ni ina ruwana? Ina ruwana? Wannan bata sha ni ba. Da kike hidi mana wani jikin ke nauyi, ni ina ruwana? Kin ga ni da kika ganna na zanna ina shan abar nan yanzu yunwa nake ji. Dan haka maza ki hanzarta ki je ki dora mana girki ki dafa mana abinci. Magana nake da ke fa. so kuwa kawai lusara Malam, ranar wanka ba a cibi. Ka hito ka gaya ma yarinyar nan gaskiya. To, ya nemi cewa ki daina karatunku a aure. ko kuma shi in zaki karatun ki ya janye magana auren shi to baban me ka ce mashi ba abin da na ce mashi na zo mu yanke shawara tsakaninmu da kuma yanzu amma da za ku bi tawa da za ku haƙura da karatun nan ki auren ki ya fi maki nima ya fi mana kwanciyar hankali abin da kika samu Allah ya amfana Allah ya mashi albarka malam tsawon shekarun da muka yi akan ɗawainiyar yarinyar nan bai kamata ya tashi a banza ba ka zauna kai tunani ba ki ganewa ne surutun da ake mana a garin nan ya ishi ni ya addabi ni ya sha mana kai gwarce auren kowa ma huta ni ma in huta Baba dan Allah ku taimaka mana in gama karatu tun da saura shekara guda in ida. Sahura na fi kowa alfahari da karatunki da ke fice a garin nan. Amma tun da gada al'amari ya zama ki yi haƙuri da karatun nan shi fi alkhairi a gare mu. domin kuwa daraja auren ta fi ta karatun a addinance da al'adance. Haka ne baba, amma shi ma ilimin ɗaya ne daga cikin jigo na rayuwa, kuma na san kun hini sanin haka. Idan kuka yi mana adda, na san alkhairi sai ya biyo bayan ci gaba da karatu ne. Kada duk abin da kuka kashe a na ya zama ya tafi a banza. Ina ji a raina da ni da ku za mu ci wannan karatun da muke yi har da mutanen ƙauyen nan. ina roƙo da ku taya da addu'a idan yanzu na rasa ira a matsayin mijina to ina buƙatar ku taya da addu'a Allah ya canza mana da wanda ya fi shi alkhairi malam ka duyi maganar yarinyar nan a matsayin mu na iyayenta mu da zamu sai mata mutunci kana bi wa, mutane da abin da za su ce mu da rayuwar yarinyar mu a bata karatun ta hakura da wannan na rayuwa. Sannan ku. Lafiya Laure? An aiko ni daga gidan Jummai tana can tana naƙuda aka ce in shigo makwabta in faɗa ko da akwai ɗaukin da za ku iya kai mata. Tana can har su ma take yi aka ce in zo in faɗa makwabta ko akwai taimakon da za ku iya yi mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba cikin abin da aka koya mana a makaranta da kai karɓa haihuwa. Bari in je ko da kai abin da zan iya. Je ki ta ki je ta ki je. Allah ya miki albarka ta shi. Ke kuma ki je ina zuwa. Alhamdulillah. eh okay gaskiya bana kusa ne na dan yi tafiya amma da zarar na dan insha Allah sai mu magana za matsala insha Allah <laughs> kuwa malam? To ai abun ne gaba kura baya sa yafi. Nunan cikin fitina cikin gari ta sha kai. Nan kuma kai inna lillahi Malam dauki Audu zaka toshe kunnanka. Mu zauna lafiya. Shine kawai mu zauna. A'a dakta, ina wuni? Sahura lafiya lau? lafiya. Karamar likita? Ya gida ya kuke? Ya aiki? Alhamdulillah. Mata aka ka gano gidanmu? Ai ba wahala. Kin san ce matan bai baya bata. Eh. na zo ina kwatanta ki ina tambaye ki suka ce min ko yar boko eh haka suke ce mana wallahi Allah sarki ba komai insha Allah da sannu mafarkin ki zai cika zaki zama babban likita insha Allah daga tsokana wata ran zaki zama abu alfahari a garin nan to Allah ya taimaka kuma Allah ya nuna mana to amin Allah na kama kina sauri wallahi kawai mace tana can tana na kuda za ta hau shi muke so mu je mu taimaka mata da abin da ba a rasa ba a'a to ai wannan faduwa ta zo ne zama eh. mu je in kai ki Allah sarki gidan ayi ba nisa yana nan baya ne da na zagaya zan shiga cikin gidan. To akwai faset box ina a baya bari na baki sai ki fara taimakon ta. Idan akwai abin da ake da bukata ta sai na na zuwa. Hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa ne. Hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa. Hasken rayuwa shi ilimi tushen. Gashi. komai da komai yana ciki yawa za bata akwai ruwan nakuda akwai alluran da ya kamata ki bata dina saka miki su a ciki idan kuna bukata ta zan kara so yanzu insha Allah nan bai dai ko eh, ga nan zuwa da akwai firgici in ba ilimi babu samuwa kar da mi ganganci mu ba 'ya'yanmu ilimi Why are you Allah. Allah ya sauke ki lafiya matata. Wayo Allah. Allah ya sauke ki lafiya matata. Wayo. Bogo. Bogo ake ciki ta haihu. Haba wace haihuwa? Haba Dauda, wace irin haihuwa? Haihuwa ta yi tsaye kikikaka. Sai ɗa ya taho kamar zai fito sai ya koma ya zaune cikin ciki. Ni dai iya bakin ƙoƙari na. Ba wanda ban yi ba. Akan yarinyar nan in ga ta haihu amma abu ya gagara ya buwaya. Gogo in gozo ma. yanzu ya za a yi to ya fa za a yi ni dai duk yan dabaru na da kuma magunguna da na sani ba wadda ban bata ba jike-jike amma yarinyar nan ta kasa haihuwa da kanta ka ganta ita a wahalce ni a jigaci haka ake ta kwama haba gogo ya zaki mana haka gogo sanda kika shigo cikin gidan nan mun yi da ke zan baki jikka shida bayan jikka shida nan gogo na ɗauko jikka biyu na kara baki da kika ce za a siyo sake sakin nan da za a jijjika a bata gogo ka ki ma haka gogo da Allah ka rufe min baki kana ta haya gaga hanyar jaka jaka kuɗin da na kashe sun fi jikka goma sun fi jikka goma waɗanda na kashe na har haɗo kayayyakin haihuwa da dauri wanda bayan ta haihu za a yi amfani da shi isi ma'uli ma'uli kuwa da na ja a kan yarinyar nan ta haihu lafiya ya kai su ɗari. Gogo ba zan yarda ba, kin riga kin san cewa mata na baki dai a wurin haihuwa suke mutuwa gogo. Kai ta Allah ka rufe min baki, ni nake kashe su, na ce maka ni nake kashe su. Ni na yi iyayi na iya abin da zan yi kenan yarinya ke kullum cikin wahala tun da ta ɗauki cikin nan yana jariri. Kake gallaza mata azaba, ka tura ta gona ta yo itce, ta yo kara ta ɗebo karmami ta yo ciyawa yanzu haka wannan ciyawa in an gata nan sabuwar ɗiba ce. na ji gogo ni dai abin da nake so ta ta taho gida ta zo ta yi daka ta ta ta ka dora mata sanwa ka ba ta kashi ka kila mata wanki sai ta ai ai abin da ya jaza mata wannan abin. hakuri zaki gogo. ina lafiya lau. Jummai aka gaya min tana nan tana ta na kuda shi yasa nazo zo in taimaka mata. Mm, Jummai tana ta fama da nakuda tun jiya ake abu ɗaya in gaya miki har yanzu yarinyar nan dai bata sauka ba. Allah saki to bari shiga in eh, To dama zuwa kika ki taimaka mata? Amma ko wannan yarinya fitsararriya bokon kuma haka yake? Ki yi kokari ta haihu, ki yi kokari ta haihu. Idan ka ji matarka ta mutu, wannan yarinya ita ta kashe. Ba za ta mutu ba gogo, ba za ta mutu ba. Sa'ura ki yi kokari ta haihu. kina da jika biyu jika biyu zan baki kuɗi alhamdulillah <laughs> ta Allah Allah mun gode maka oh Allah <laughs> ta haihu a fujajen kai jimmai ta a wahala ta sauka lafiya lafiya to to bari in shiga bari a a ba haka ake yi ba dauda ba a haka na ga bari a kimtsa ta tukuna a kimtsa jariri a wanke sai ka shiga sai ka ganta sai ka kuma abin da Allah ya baka dauda muna buƙatar ruwan zafi da Allah a kawo mana mu gyara mata jikinta idan ya so daga baya sai ka shigo ka ganta to to shikenan shikenan sahura yanzu zan kawo yanzu zan kawo Eh, babba gogo annamimiya gogo bari in yi sauri in je in hanzarta in kawo ah, to i sauri mana eh ka haɗo da sabulin salo ka san ya wanke da an gama an gama ah, ah, sahura jika uku zan baki barka dai barka dai yawa barka dai yawa Kai tashi tashi tashi da Allah. An haihu da lafiya ko? Lafiya na ta sauka wallahi. Alhamdulillah. Wannan ba karaman nasara ba ce a gare Kin ga gashi practical ɗinki na farko kuma an yi nasara. Gashi kin ceci rai. Alhamdulillah. Da alama dai wannan shine mijin ita mai haihuwa ko? Ai na gani alama. Gashi nan baki har kunne. to ki gode wa Allah wannan nasarar mu ce baki daya kuma insha Allah wannan zai kara miki kima kuma zai kara daraja kuma zai sanya ragowar ɗiyan da suke garin nan su yadda su ci gaba da karatu alhamdulillah sannan Allah. Sannan zuwa. Ai, masha Allah, wannan ya Allah shi miki albarka. Allah shi miki albarka. Kai ma Allah ya maka albarka. Wannan abu na ji daɗin sa. Yanzu ka duba ka ga wannan yarinya. Kamar jiya fa aka haifi yarinya nan kuri kuri kuri kuri. Ka ga daɗin ilimi. Ta je ta yi wa karatu yanzu gashi ta zo ta ce ce yarinya. Kawai ce dama. Ta haihu lafiya. kuma abin da ta haifa lafiya ta gyara su. Yau gobe dama ina son da kuma shi ne malamin mu wanda yake kiyaye min karatu a cikin gari. Oh, Allahu akubar kabira sannan dan nan kaji sannan an fa gode ba an fa gode ba Allah ya muku albarka Allah sa a zama lafiya wannan fa shine daɗin ilimi yanzu da ba don wannan yarinya ba abu mu san yadda zan mai za ta kare ba sosai madalla dan mm, nan an ce aige mu ba ya hana ilimi ko to yanzu kamar ni tsohon tsohon ina iya zuwa ne ma a koya mu you are welcome kofa bude take alhamdulillah shekara aru aru nake karɓar haihuwa a garin nan sai abin da ya zo daga baya ko saki na ya ne ake ta samun matsala guda shi aiki ya karama ta koyo abu zan zo in na zo za ku ka dauke ni insha Allah hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa ne da akwai damuwa in ba ilimi ba rayuwa hakika likita Zuwan ka alheri ne gare mu ba dan da ka zo ba kuma ita wannan sahura Allah taimaka tana karatu irin wannan naku da yanzu maganar zana'idar juma'a yake Allah ya taimake ka are da mutuwa dukkaninsu a hannun Allah suke mu aikin mu na likitoci shine mu bada taimakon gaggawa kamar yadda ta faru ga ita wannan mai juna biyu kuma Allah cikin ikonsa gashi Allah ya sake ta lahiya aini abin ne ya matukar matuƙar bani mamaki kamar wasu masu dabaru jummai ta ɗau tsawon lokaci tana naƙuda ungozoma ta kasa komai amma sahura tana zuwa minti talatin ba a ba kawai sai na ji kukan jariri a cikin ɗaki <laughs> wannan ai ba na abu ne a cikin harka ta karatu allurai ne aka bata sai kuma ruwan naƙuda da aka sanya mata kuma gashi Allah ya sa an yi nasara cikin sauƙi gashi Allah ya sake ta lahiya shi sa kullum muke kira da a dinga kokari ana samu ana kai masu wato juna biyu asibiti ana duba su domin a san yaya zaman ciki yake saboda irin wannan yake jawo illolin da zaka ga an zo an rasa ita mai jego ko kuma ma a rasa su gaba ɗaya da abin da yake cikinta gaskiya ne ai mu yanzu a garin nan ba mu da asibiti rashin asibitin nan shi yasa ba mu barin matan mu su je asibiti wani namiji ya duba ta can domin ko babu mai yarda ya kai matarsa wajen maza su duba ta shi ya sanya yana da kyau a dinga sa mata makaranta akalla dai su samu ilimi na koda sakandare ne domin su magance matsalolin wannan gaskiya ne kamar dai yadda sahura ta taimaka a yayin wannan haihuwa tabbas wannan ya zama izina a gare mu jama'a kun gani kuma ni a matsayina na mai garin garin nan zan sa a yi shela a kan sa 'ya'ya mata makaranta duk ta faɗin garin nan wadda kuma duk ta fara karatun ta daina zuwa makarantai za ta ci gaba da zuwa mm. za a maida ta mm. wanda kuma duk ya tsallake wannan dokai mm. to lallai kam zai haɗu da hushin mai gari domin yanzu kun ga abin misali a gabanmu yarinyar nan sahura ga ta karatun na ta ma yi ba amma ta ce ta rai to balle a ce har ta kai ga zama babban likita kai ai mu da alhamdulillah kai kuma dokta ya zama wajibi gare ni in maka sakayya da abin da duk kake so a garin nan ko me kake so ka faɗe shi matsayina na mai gari to zan baka shi to Allah ya taimake ka idan dai ba za a ce na yi zari ba ko kuma babu wani tsaye inda hali ni dai tukwicin da za a yi mani shine a bani auren sahura baka isa ba ni ne zan auri sahura domin ni aka bawa ita a garin nan kuma kowa shida ne a garin nan ya san an sa mana rana aure kuwa kwarai ku shaida me shehar ce an warware auren ku ai ba ka ba sahura abada nan baban ka yazo har gida ya ci mutunci na ya wulakanta ni wai in ba za a aure in ba za ta bar makaranta ba sai dai a fasa auren to an fasa ba za a yi ba daga baya ma ya dawo kuma gidan bai daddara ba kuma ya karba kuɗin duk da ya kawo da kayan nagar ina son wannan wace irin karanta ce don haka babu aure tsakaninku da iyata don so kuke ta daina karatu ni kuma karatu yanzu ta fara ko duk abin da na mallaka duniya zai kare sai ta cimma gurinta insha Allah a saurara a saurara a matsayina na mai gari a garin nan ina da iko da kowace ɗaya da ke garin nan in aurar da ita a duk inda ya dace don haka yanzu gaban kowa zan ba sahura zaɓi ta zaɓi wanda take so wanda za su yi rayuwa ta ibada Allah tare Allah taimake ka ni a matsayina na mahaihin sahura na zaɓa mata wannan likitan domin ya aure ta domin zuwan shi ya zama alkhairi a garin nan. Ilimi tushen rayuwa, Hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa ne da kwai damuwa. Allah mun gode maka. Ashe dai tsufa baya hana neman ilimi. Lallai kam, ai Allah shi ne abin godiya. To an yanzu na ɗauri ɗamara. Insha Allahu. karatu yanzu na sa kafa a kan shi babu dare ba rana <laughs> kina da gani da danyen jegona ban zauna a gida ba na ɗauko kafa na ta yawon neman ilimi dan ni ban gaya miki ba za a bar ni a baya ba gaskiya ki ah, to ni ko dai alhamdulillah na muna ta zuwa a koda yaushe to kun ga dai yanzu mu tafi ga dare yayi mana zalunci ah, ni fa ban gane faruwa baba da yake dama gwamnati za ta ɗauki nauyin karatun ɗalibai zuwa makaranta gaba da sakandare waɗanda suka yi ƙwazo kenan ma'ana za a biya musu scholarship kuma wannan sabon tsari ne da gwamnati ta fito da shi kuma ita sahura tana daga cikin waɗanda suka yi na ɗaiɗai a ajinsu da haka ita ma aka biya mata za ta je insha Allah kuma kamar yadda na ce ta faɗa sabon asibitin da za a gyara na garin nan ita sahura tare da ni za aiki a wannan gari insha Allah tare da ƙwararrun likitocin da suka samu horo a wannan lokaci insha Allah <laughs> to alhamdulillah inda yau na ai abu alfahari ne to alhamdulillah to muna gaggawa sai insha Allah rayuwa ilimi tushen rayuwa ne hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa hasken rayuwa shi ilimi tushen rayuwa ne da kun damuwa in ba ilimi ba rayuwa da kun matsala in ba ilimi ba karuwa da kun firgici in ba ilimi ba bu samuwa mi ganganci mu ba 'ya'yanmu ilimi shi zai isa mu zama masu ladabi a ladabi ilimi yakan sa mutum ya guje wa rayuwar rayunci ilimi yakan sa mutum ya guje wa rayuwar zalunci daga ilimi yakan sa mutum ya guje wa rayuwar makirci cikin rayuwa ilimi cikin rayuwa cikin rayuwa ne ya yi dumi rayuwa nasara ce a rayuwa yi dumi hasken rayuwa mafita ce a rayuwa yi dumi rayuwa hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa ne hasken rayuwa ilimi tushen rayuwa hasken rayuwa shi ilimi tushen